Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, to Allah ya tsara wa malam lafiya malam menene hassada da kuma wace addu'a ake idan wasu suna yi maka hassada. Abin da ke nufi da hassada shine in Allah ya hore wani ɗan uwanka abu sai ka ji a zuciyarka ina ma dai ya rasa in dai ka ji uwanka yana da wani abu na alheri ka ji kana so ya rasa wannan shine kayan masa hassada. amma in ka ji kana so kai ma ina ma dai zan kana da shi to wannan ba hasada ba ce a da ana ce mata ghibba ghibba al-ghibbatu amma hasada tana da sunanta da hausa ai an san sunan hasada da hausa ko ya muke ce mata kashi yawa kashi din shi ne hasada mutum ya ji wai dalli ma wani zai kaza ya ma ita ai sai to wannan shi ne in kai kuma ana maka hassada maganinta shine falaki da nan yanzu yanzu nan za ta kona hassadan mai hassada sannan hassada ta daga cikin ta shine tana raba mutum da addini da wuya ga mai hassada ya cika da imani gaskiya mun zala sama cewa dabba ilaikum da'u al'umami qablakum al-hasad wal baghdha yace ala wa hiya al-halika ita hassada tana yin asiri amma inni la aqulu tahliqu ar-ra's walakin tahliqu ad-din ne hasada ba zai shiga aljanna ba kuma yawanci za ga mai hasada yana da san kai to kuma shi ta aljanna ba a yi ta dan mai san kai ba tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada in kuma wani naka ne kake jin tsoron ka ai masa hasada ko in an yi masa sai ka karanta masa bayan falaki da nasu sai kai masa bismillah arqiq والله يشفيك من كل داء يؤذيك أو كل عين أو من كل عين أو حاسد الله يشفيك فأنا أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق فأنا أعوذ بكلمة الله وقدرته من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله وقدرته من شر أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر شيطان وهامة ومن كل عين لامة بأنكم أقول بكلمة الله التامة التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يخرج منها ومن من شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأت في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن sannan kana yawan yi Allah zai raba ka da hassadan masu hassada dai musamman falaki da nasi na na aisha ta ce da annabi sallama yana yawan in abu ya same shi yana karanta wasu addu'o'i amma ana saukar da falaki da nasi sai ya aje komai ya dawo kan falaki da nasu har ya koma zuwa ga Allah to qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقف ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ناكيمك واسوسي وجن الله يكون ربك حسدا ما سوى حسدا إن كيسك شيكما حسدا تكن ساء ضند الجنوس كي ساء دل إن أكسا مكئلو أكر اللي مكتاشي أبدا كثير شيء إن سيك إيا رساء حكا ننكب سيك جيالالا سبور حسدا ما سوى حسدا, take sa ba a so kai ma kai sakaci ka dinga roƙon Allah subhanahu ta'ala ya raba ka da hasada ko mutum ne wani zai zai kyashin abin amma sai ya zo maka yana so yana wani tambayar ka to wannan kuma fa ya aka aka samu shi ma ya yi kyau ka ce kul ma sha Allah a ce ma sha Allah in kuma bai faɗa ba kai ka faɗa masa shi ka wannan abin naka a ce ma sha Allah tabarakallah ko da za a yi faɗa ya ce a ni maye ne ka ce ba kai ba maye ba ne amma dai na san matsayinka bai kai na ne su ma da aka saukar da alƙur'ani suna wajen ta manzara ta wata halla barkat ai da sai ka ce tabarakallah Allah ya samu dace assalamu alaikum Allah ya tsara wa malam lafiya malam idan mutum zai addu'a wa sunaye ya kamata ya fara da su sannan yaya ladabin addu'a yake Allah ya mai da malam ya a gaskiya ladabin addu'a suna da yawa amma dai kaɗan daga ciki kada ka roƙi kowa sai Allah shi kaɗai domin shi kaɗai ne mai bayawa na biyu kada ka yi gaggawa ka ce ni ga lokacin da nake so dole lokacin Allah zai ba na uku kakka fidda tsammani ka cewa in ma na roƙa ba lallai in samu ba yawa sannan na hudu ka roƙi abin da ka san cewa dama mutum irin ka yana roƙa misali yanzu ga ai ba za ka zo ka ce Allah ya sa in zama sarkin musulmi a Najeriya ba bai gagari Allah ba amma dai sunnar Allah ta gudana cewa a ce, sarkin musulmi sai in ya fito daga zuriyar gidan ɗan fodiyo misali to in kuma ka an gano ka daga gidan ne sai ka roƙi Allah sai sa, in kuma nasabar kana nan Kano kuma ka ce kana so ka zama sarkin musulmi ta kwato so kake a rana ɗaya a canza tsarin da zai canza wannan abu wannan ka roƙi wani abu da ba mustahili bane a wajen Allah amma kai ma baka yi adalci ko ka ce kana so Allah ya sa a wayi gari ka zama fari kana bakin nan da kai ka ce kana so ka zama fari tas shi ma nan baka yi adalci ba ka kuma ka roƙi saƙo ko yanke zumunci misali kada ka roƙi Allah ya baka iko ka yi zina da wata Allah baya son irin wannan kuma ba zai baka ma dama ba to sannan sai kuma ana so ka ka zauna cikin tsarki wannan sharaɗi ne na cika ba sharaɗi ne na inganci ba ana so kuma inda hali ka kalli al'ibla sannan ana so ka ɗaga hannunka inda hali shi ma ka daga hannunka domin manzo Allah sallallahu alaihi ya ce inna Allah hayyun karim Allah mai kunya ne mai karamci ne yana jin kunyar bawan sa ya daga hannunsa zai addu'a kuma ya mayar da hannun nasa zero babu Allah baya yin haka sannan kuma ka roƙi Allah da sunayensa mafiya kyawu mafiya ɗaukaka da sifofinsa su kuma dukkan wani suna da ka kira Allah da shi sunansa ne kuma yana walillahi al-asma'ul da fad'uhu biha to amma idan kana so ka zaɓi wasu sunayen ka roƙi Allah da su za ka iya Allahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min kai za ka ziga Allah ma da dukkan abinda ya cancanci Allah ko da ba ka ɗau gundarun sunan ba in za ka faɗi ma'anarsa ya wanda shi ne ya kaza da kaza ya wanda ake masa kaza ya wanda ba kaza sai shi wannan shi ma duk kirari ne da yabo da jinjina da Allah duk ya halatta ma ba wajibi ne dole in za ka roƙi ɗa sai ka ɗauko kalmar ba da ɗa ka faɗa ba ba dole ba ne dan ma kana son gafara sai ka zo ka ce da Allah Allahumma anta misali ka ji gafara ka ce, so ka ce Allahumma ghfirli ko sai ka ce Allahumma anta al-qabid al-basit faghfirli shi Allah zai iya gafarta maka amma dai misali in kana so malamai suna ganin an su sun za ka roƙi gafara ka ce Allahumma antal ghaffar faghfirli Allahumma antal wahhab fahabli min ladunka kaza Allahumma antal rahmanur rahim farhamni Allahumma antal aziz الجبار فاحفظني اللهم أنت المعطي فاعطني اللهم أنت المانع tamna'ni تمنعني اللهم haka dai wannan duk ana فوق in ka so za ka iya yin haka sannan da sauran abubuwa sai akwai wani abu mutum wani lokacin akwai wani abu da Allah yake buɗa masa na alheri akwai wani da indi zai yi addu'a in yi wani abu na alheri to yana ganin biyan bukata to wannan ana so ya ci gaba misali akwai wanda shi indi matsala ta same shi to ya san wata sura da yake karantawa ta alƙur'ani muddin ya karanta ta yi addu'a to Allah ya biya masa bukata to wannan ba laifi ya dinga yi ba laifi ma ya bada labari amma abin da bai halatta ba shi kar ya fito ya asasa wata shari'ar misali ya ce to jama'a duk wanda yake son kaza ya karanta kaza a'a in ya faɗa kuma ya yi kuskure an gane sai dai ala sabilin ikhbar misali Sheikh bin Allah ya ji kansa da rahama yana cewa tun da yake wani al'amari bai taɓa cakuɗewa ya rincaɗe ba ya ɗaga hannu ya ce hasbunallah sai utina Allah min fadlihi inna ila Allah raji'un mun ga ayar sai utina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah raji'un kuma shi sai mai da ita addu'a a kan kansa yace ban taba roƙon Allah da ita rufa ce sai Allah ya warware min duk abin da ya faru labari ya bayar amma ba wahayi ba ne labarin ba hadisi ba ne ma dai addu'a sun mai kyau shek salih ibn awad al-maghani ko yake cewa wannan hada du'a mu'jiza shi ma ya jarraba kenan yace wannan addu'a ce yadda ka san mu'jiza haka take yace ba da za a yi wani abu ya taso ya roƙi Allah da ita a tahiyya face nan take ya ga Allah ya biya masa al-ikhbar to kaga da ya ba da labari kai ma in ka jarraba ka gani sai ka ba da labari amma in ka jarraba ba ka gani ba dama ba a yi alkawarin cewa duk wanda ya za a yi masa ba sai dai in ka kyautata wa Allah su wataƙila kai ma ka game da irin abin amma fa akwai addu'o'in da manzala suna ya faɗa ya in an yi za a gani ko in an yi ana gani da gaske akwai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin mazala su salama ya faɗa cewa ba wani wanda yake cikin damuwa da zai karanta ka sai sai Allah ya yaye maka to wannan in je kaga Allah bai yaye maka to kai ne baka karanta daidai ni ban ma taɓa jin wanda ya ya shiga damuwa ya karanta ka bai gani ba to ba wai akan dimbaz ba har akan salaf ah, wannan ja'far sadiq alaihi rahmatullah a rawaito yana cewa mamaki nake yi ga mutumin da ya shiga cikin matsi amma bai karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin ba bayan gashi Allah ya gaya mana cewa annabi Yunus ah, da yake cikin kifi ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin fastajabna lahu ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ya ce na yi mamakin mutumin da cinta ta same shi bai karanta faɗin Allah rabbi an ni masani wa anta arhamur rahimin ba bayan gashi Allah yana cewa fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahu ya ta kawo mamaki ya ta kawo wannan addu'o'in na annaba na cikin suratul anbiya to duk da haka wannan ba wai shari'a ba ce dole sai ta karanta ajibtu mamaki ne so da shi ya jarraba ya gani ta yiwu matsayinsa a wajen Allah ya ta Allah yake masa haka akwai wani da yake ba mu labari a nan ya ce wallah wani bawan Allah ne aka zo da shi daga ƙauye malami ne irin malamin nan masu rubuta allon sha da rubutu a can ƙauye sai wani attajiri sai je ibiya masa maka duk a ƙauyen nasu ba wanda ya taɓa zuwa ba shi kawai malamin sai Allah ya aka ce to zai zo ya tashi ta Kano aka yi mai passport cin irin na daɗin wanda ake manna hoto aka yi masa da tikiti da komai to dan da yake da Kano nan ne san tattashin kusan da arewan arewacin Najeriya an yi layi ana wannan abincin shi bai san wani zuwa maka ba ya suka kamar shigowa cikin gari mutanen gari aka rako shi karshe suka koma suka bar saboda sai an yi kwanaki a airport a lokacin to a wannan kwanakin shi fasfot ɗin nasa ya faɗi ma bai ma wani damu ba da fasfot ɗin da tikitin da komai duk bai gan su sai da aka musu da jirgi an zo layi ya zo kansu aka ce ina fasfot da shi bai gan shi ba ina wannan takardun da aka ba ka ce wallahi sun faɗi duk bai gan su sai aka ce to shi kenan koma ba za a tafi da kai ba waya ko ba ga ba wayewa ya rasa yadda zai mutumin nan kawai sai ya rabu da su sai ya tafi can a cikin airport ɗin ya samu wani waje ya zauna ya tamto ka da alamu kawai sai fara rabbi inni maglubun fantasir rabbi inni maglubun fantasir <laughs> ya kar ka ce ba fata na abuwa ba sama ijma'in muna ne ya ce wallahi ya ce shi ne ban labarin ya ce sai ga wani mutum yana zuwa ya taba shi ya ce alaga ta bana kawai sai mika masa hannu sai ya ba shi fasfot ɗinsa da tikiti da mutane suna ta jin tsoro ana ana tarar ce ku bari Allah da dani za a tafi ya tafi kawai yana ta jan rabbi inni magalubun banta sai shi shikenan sai sai mutumin da ya mika masa din sai ya dace amma dai kai dai ban taba ganin butuli irin ka ba yace me ne maka na butulci yace yaya kana cikin damuwa in zo maka da fasfad ɗinka baka juyo ka kalle ni ba ka miƙo hannu ce kai na roƙa ni Allah nake roƙa kuma na sa Allah zai dawo min da shi ni ba ruwa na kaka gayan yadda aka yi ba ni na aike ka ba Allah ne ya kaddara ka kawo mu shi yana da tsika da cewa in ya karanta Allah zai ba shi amma kuka ce shi ke nuna zama shari'a kai ma yanzu da zarar abin ka ya bata bar ka zo ka dinga rabda in ne magalurun fantasy ka iya karanta ta ma cikin tarbi kai ba lallai ne bukata ka in kuma Allah ya gaya ma sai ta biya wataƙila shi lokacin Allah ya kalli imaninsa ne da zuciyarsa ya kuma ba saƙo ya ja ba kuma ƙara ya kai wa Allah kuma Allah ya taimake shi wani yake babu labari yace wallahi akwai wani abokinsa kuma abokin nima ma abokina ne yace ya kwanta asibiti a wata ƙasa ba a Najeriya ba yace rashin lafiyar ta fi shi an zo an duba ina jin an ce ma za a yi masa aiki yana tsoron aiki ko matsalar ciki ce ya matsa ya cikin ya matsa dai ana ta zuwa irin ana tausaya masa halin da yake to sai wani abokinsa ya zo sai yake cewa to kai ka ɗan izala irin dai wasa da dariya ta ce kai ka ɗan izala ne a ce maka ka yi abu ka ce mu kawo maka dalili sun sa haka mun muke da da abin da kace kuma muna da gaskiya ya ce da sai in baka wani lakani ka jarraba ina fatan Allah da ka jarraba ni a gani na yadda Allah ba za ka daɗe ba a asibiti na ce to ba ni <laughs> kamar wasa sai ba shi irin abin da yake kuma gar asali ya yi gardantaka kuma shi da gaske yake yace ka je ka karanta lalabi ta fi batsani sai la yau ba yau su ce ka je ka karanta ni a gani na inda ka karanta Allah zai warkar da kai yace dai da kaman kai ya karanta daga baya dai kuma kawai ne ya ɗauka. da na bisa fi ina ila ilmi ba sun su ce wallahi ne ta sati ba sai kawai da kita ba ɗaya likitocin masu ka auna suka fi rashin lafiyar ta ta to amma ana akwai iskali tun muna yara ake ba da rarrabi ta fi ni maganin ciwon ciki amma in ka fassara ta am'anarta ba ta nufin ciwon ciki illa dai Allah subhanahu wa ta'ala ya qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa kuma ma mun imani cewa alqur'ani waraka ne a cutar zahiri da cuta ma ta ruhi ko ba gaskiya ba ne illa dai abin da muke tsoro shine an riƙe ƙur'ani a matsayin wani abu na kasuwanci da sihiri mun tabbatar da in Allah ya ga damar warkar da kai da harfi ɗaya ma a cikin ƙur'ani zai warkar da kai amma abin da muke cewa shine kamar yanzu misali ai an saba wanda suke irin wannan harkar ko mace ce ta rasa miji sai a bata inda kawai aka zaɓa mace rijal wata ma kuskure ake sai a rubuta mata wa'azincin nasu bil hajji ya cuka rijalan ya tuka rijalan sanan za su zo a kafa sai a bata kuma sai ta sha in Allah ya ga dama kuma sai ko ta karanta ko ta in Allah ya ga dama sai amma dai mu ba ma faɗaitarwa zuwa wannan a so da a ganin mu da a ce hanya ce da za a mai da ita tsara da ta bai sai sun riga mu da annabi sai ya koya mu sallallahu alaihi wasallam to shi yasa kila wani daga cikin ya taba jarraba wani abin ya ci nasara amma saboda kasancewar bai zo a shari'a yi ko ƙin yi ba sa ba a bayyana mana ba to kai ma duk da ka jarraba wani sunan Allah ko wata addu'a ta manzo Allah ko wata addu'a ta alqur'ani wadda asali umarni zuwa yin wannan abin a wannan hay'ar bai zo ba al'aula shine ka ci gaba da yin abin kuma sa'an nan ba laifi ka ba da labari an tsarin ikhbar ko shawara amma kakka umarci mutane da abin da Allah bai umarce ku an fahimta Allah ya mu dace da ta ƙarshe na yake cewa ne malam fatan alkhairi ina neman ƙarin haske akan bayanin tabbatarwa da Allah sifarsa wacce tabbatarwa da kansa domin akwai malami na da nake karatun fikihu a gurinsa ya ce dole a yi tawili a gurare da yawa ko da ba a yi a wani wajen ba misali wa ma ramaita idh ramaita walakin ba rama ya ya kamata a fahimci wannan ayar duk da cewa akwai malami na da ya ce ma'aunin ayar da ke sifanta Allah shi ne idan ya sifanta kansa ko ma'aiki ya sifanta shi dole a tabbatar kar a yi hitawilu domin shi ya faɗa amma kuma laisa ka misli shay'un wa huwa samiul basir ita ke kora sifantuwarsa da komai don Allah ko da a takaice ne a yi mun ƙarin bayani Allah ya samu to wannan ayoyi ne na aƙida mu kuma alhamdulillah dama ba abin da muka da tawa a cikin mu gaba ɗaya irin aƙida domin ita ce in ta gyaru komai ma yana gyaruwa kuma ita aƙidan nan ita ce ta raba mu da mutane da yawa domin matsala ta shigo ba ta sawa kowa ya ware wannan ya ce in ma kun ware wani abu ne zai haka ku amma matsala ta aƙida in ta shiga tsakani to fa an samu matsala in dai aƙida ta gindaya akwai matsala to wannan na ɗaya daga cikin ayoyi na aƙida wanda na su fiha sawa ma ramaita idan ramaita walakin Allah rama amma kula da farko dai in dai za ka fassara aya abinda aka fi baka shawara shine shin wannan aya ba wata aya da ta fassara ta a ƙur'ani tafsiri sarih ƙarara idan Allah ya sa akwai to kawai ka koma ka ɗauko wata aya ka fassara ta ka hunta in babu to a koma cikin sunna babu wani nassi na sunna a lafazi ko a ma'ana da ya fassara wannan aya. in babu a koma cikin maganganun magabata ba za a rasa ba da wuya ka ɗauko wata aya da take buƙatar fahimta ka kasa fahimtar ta ka kasa samun bayaninta a cikin tas'irin magabata in ku har baka same ta la a kitab wala a sunna wala a maganganun magabata to abin da ke nuna maka shine dole a fahimce ta a zahirinta ba ta da wani abu kuma da take buƙata na tafsiri domin da tana da buƙatar wani abu da tana an yi batun sifa ta Allah wannan ayan laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ita ce umda madogara wajen wajen mu'amalantar sifin Allah domin a ciki akwai annafiyu akwai kuma al-isbat na daya nafiyu at-tamthil wa at-tashbih nafiyu al-misliya wa nafiyu at-tashbih Allah ya kore wa kansa kini da kuma mai kama da shi to duk abin da za ka fassara Allah da shi ka tabbatar da cewa in dai idanka ya taɓa ganin wani abu to Allah ya sha bambam da wannan abu to amma duk da haka kuma akwai abin da ya suna alƙadar mushtarak a wannan kiri da alƙadar mushtarak shine in dai kaga abubuwa biyu sun yi tarayya a suna ɗaya to akwai wani abu da ya haɗa misali yanzu da larabci aka fi maka al'aini ne al'aini eh ido dan ce al'aini ne yake zuwan maka a zuci shine abin da ake gani da shi ko abin da halittu suke gani da shi al'ainul basira amma kuma akwai al'aini da Allah ya ce ainan yashrabu bihal muqarrabu ne ainan ɗin? idaniyar ruwa ko wacce wuri ne da yake hujewa ruwa ya dinga bulbulowa haka ne sa'annan kuma akan ce al'ain ana nufin abin da za a iya taɓa shi misali kamar akwai lissafin dokin rano. an san ba wuce yana cewa lissafin doki rana me yake nufi eh matatte da raye so mataccen shine asar rayen shine ain abin da yake presently za ka iya ganin sa ka taɓa shi wannan shine ain wanda kuma ya tafi shine asar shine ah, wanda yake cewa ah, menene menene kullu walin غادرته بعد بيني نادما صادما يعض اليدين سلب الشيخ ماله وفتاه لبه فانتنى بلا عينين كاغني يتي قل لي والي كجايا وتركن النندا غادرته بعد بيني da na gudu na bar shi bayan na yi nisa don kan ma yace zai nemo ni yanzu ba zai same ni ba in ji abu zaidu ko da mamau ɗan mai himma yake rawaitowa cewa sadiman nadiman yana cikin bakin ciki da nadama ya ya daini yana ta cizon yan yatsu salaba shehu malahu dattijo ya sace masa kuɗi wa fatahu lubbahu yaro kuma ya sace masa hankali hansana bila ainaini sai shi ya tafi babu abubuwa guda biyu Ainihin ɗin bi ma'ana kuɗin da hankalin kullun ain to a can jiki kuma yake cewa fama yujdi tilabul asri min ba'di aini ya ce ku gaya masa cewa ne ne hamma ya mu'anna ya bai tuniki ne ce fala yujbi tilabul asari min ba'di ayin ku gaya masa cewa ni bin sawu ba zai amfana ba inda ka bari abin ya gudu gashi inda kai na ganin sa kuma ya gudu haka al'ain shine abin da kana ganin sa al'asar kuma abin da yake ya zama kufai sannan al'aid kuma ana ana ana nufin dukiya to duka da waccan da wannan da wannan da wannan da wannan din duk ma'anonin nan in ka tattara su za ka ga waccan ne yasa ake ce mata ain waccan ne yasa ake ce mata ain za ga sun taru akan wani kadar mushtar guda ai misali bar mu dawo da Hausa ma kila da Larabci ya muku nisa ko ya wasu mu nisa a da Hausa muna da turmi in aka ce turmi me turmi wani abu ne da ake daka da shi to kuma an aka ce turmi har yanzu ana nufin ne wani haƙori da yake can ƙuriya haka ne sannan aka ce turmi ana nufin ne banda a tamfar da za ta ishi mace ɗaya matsakaiciya ko ta sannan aka ce turmi ana nufin ne eh sun yi turmi ɗaya ba a cuci kowa ba shi ma turmi rashin cutar kowa a kokawa ba a kashe kowa ba sannan aka ce turmi ana nufin mu yawwa in aka ce kwas ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta kaza ya siyo wasu tirani mana wanda kawai a tsaye jike ba sa wani aiki ko ba ka ce wani turmi ne kun ga wannan duka kalma ɗaya ce ko to amma da an ce turmi me zai fara faɗowa zuciyarka yawwa amma yanzu misali in mutum ne yana kantin kwari yana kantin kwari yana a kano nan kano ta najeriya yana siyar da atamfofi da waye sai ce sai same ka sai ce da in baka naira dubu goma da in kawo maka turmi ɗaya wanne ka fi so wani turmi za ka ce yake nufi amma me yasa kai tawilinsa zuwa a atamfa saboda akwai ƙarina karina shi ne don kasan shi harkar ta ce wannan shi yasa baka ce turmi ba amma misali in wani ya zo ya ce na je asibiti ne wallahi ina da matsala ne a turmi na me za ka ce shi kuma me yasa ka ce na haƙori saboda akwai karina ya yi magana asibiti ya ce turmi na kuma kai ka san ba a kwari ya kuma ba mace bane ko in mace kuma an kawo amarya sai ta ce kaga wallahi ba a haɗo ni da turmi ba ka taho min da turmi me za ka ce ta nufi to ai tawilin da ya halatta shine tawilin da yana da wani dalili da wata hujja wata ba matsala a kanta shi tawili ai kai ma baka yi ka ce ba za ka yi tawili ba dole akwai wajen da ba mafita sai ka yi tawilin abin da ake nufi kuma da tawili shine sauka daga asalin ma'ana ma'ana ta asali zuwa ga wata ma'ana saboda wani dalili karɓaɓɓe amma yanzu misali idan matar ka ce sabuwar amarya ka ce ta ce da Allah an kawo mu ba a siyo min turmi ba da Allah ka siyo min turmi sai ga ta siyo masa turmin a tamfa za ta fara tunanin anya kanka in ta ce shi ita ba haka take ba za ka ce mata dan me yasa ba ta bayani ba ne yawwa saboda ai kai ga abin da ya kamata ka fahimta me yasa za ka je ka fahimci wancan wanda kai kana fari a kantin kwari kai kana sayar da kamfoti sai wata ta aiko da kuɗi sai da Allah tana so ka siyo mata firmi ɗaya sai ka je ka bar kasuwa ka je ka siyo mata firmin daka ka kawo mata dan Allah ka yi daidai saboda ƙarar dalili ya bayyana cewa ba duk da cewa al'asulu wajen firmi shine firmin daka dan me zaka to amma kuma duk da haka firmin bal ba a ce masa firmi ba sai dan yadda ka aje firmi ka ka za ka ɗauke shi shi ma yadda ka aje shi haka za ka ɗauke shi kaga akwai alƙadar mushtarak ko sannan watakila ba a kira turmi na haƙori ba turmi sai dan ana daka abinci da shi kaga kira akwai alƙadar mushtarak inda ya haɗu da wancan turmi ko ba haka bane ba sa'annan da aka kira turmi a wajen kokawa aka ce turmi shi ma in ka kula da akwai wani abu da ya kama da wancan turmi ba a haɗa sama da kalma ɗaya akan suna ɗaya sai in akwai wani abu da ya haɗa su dole to ma'ana ta farko wacce take zuwa kai tsaye ita ce cewa al-ma'ana al wacce kuma sai an tsallake an yi tawili ita ce ake cewa majazi to bai halatta ka bar haƙiƙa wajen fassara sifar Allah ka tafi majazi misali Allah subhanahu wataala ne yake cewa fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina a'yunina ne a'yun jam'u ne jam'u ayn ka naka bi a'yunina jam'u ayn to abinda Allah yake cewa da annabi Muhammad sallallahu ka yi haƙuri ka jure da yadda Allah ya hukunta cewa arnan su matsa maka su maka duk abin da za su maka fa innaka bi a ayyunina. me za mu fassara bi a ayyunina? sai suka ce ba za mu ce da kana kan idan mu ba sai dai mu ce kana kan kulawar mu sai muka ce me yasa za mu ce ba za mu suka ce zan ka ce bi ayuni na to ka tabbatar wa da Allah ido sai mu ce au ba shi da ido ne ba shi da ido ne me zai hana ka ce fa ka bi a ayuni na kana kan idan mu mun san ai bahaushe da in yace kana kan idan mu mun san me yake nufi ai raka, muna ganin ka to kana so ka kore wa Allah gani ne mu kuma suka biyu ko dai tabbatar da ita ko tabbatar da kishiyarta a bisa aqidar ahli sunnati wal jama'a ba in ka ce fa innaka bi aynina ay bi ri'ayatina to mu kuma can da muka ce bi aynina kana kan idan muna ganin ka fa idza kunna naraka fa sanahfaduka wa sanar'a to kaga mun tabbatar da Allah abin da ya tabbatar da kansa kuma abin da kake so din na kulawar kuma ya shigo ciki sai zaman to dalala sai ta talazu duk wanda kake san sa in kana ganin sa to zaka kiyaye shi ko ba haka bane ba to amma in ka tabbatar da kiyayewa shine ka fassara lafazin da lazumin sa lazumin sa shine Allah yana kiyaye shi to amma kuma ka korewa lafazin ma'anarsa ta gani ba ka so a ce Allah yana gani to in ka ce da Allah baya gani ka tabbatar masa da makanta ke kuma rashin gani ta waya ne ai misali muka ce yana da ido muka ce yana gani za mu nuna kamar yana da ido ai dan adam ma yana da ido ah, Allah ba shi da zaki? dan adam ma ba shi da zaki? ya ka iya tabbatar masa da zaki kuma sannan ka kasa tabbatar masa da sifa to kaga anan wanda ya zo ya ce fa innaka bi ayina kana kan idan mu ya nuna idan sa ya nuna irin idan Allah kenan to ya ya ya ya ilhadi saboda Allah laisa mislihi shay'un wanda kuma ya ce Allah ba shi da ido to shi ma ya yi ilhadi domin Allah bai sifanta kansa da rashin ido ba bal ma akwai hadisan da suka tabbatar da Allah yana da ido misali idanun ma guda biyu misali lokacin da manzala su sulama yake cewa dujal in ya zo muku zai ce muku shi Allah ne ya ce to ku kula da da kyau innahu a'wan idan ta ɗaya ne wa inna rabbakum laysa bi a'wan ubangijin kuma ba ido ɗaya ne da shi ba ko to ko in har ya zanto ba ido ɗaya ne ma'ana yana da idan ma kenan har ya faɗa subhanahu wa ta'ala an gane ko to wa huwa sami'ul basir wannan ta tabbatar da cewa Allah yana da as yana da albasar basar shi yasa tauhidin mu na ash'ariyya ne kida sai ka an ce sami'un ne bila sam basirun bila basir to mu kuma tauhidi na ahlus sunnati wal jama'a na salafiyya muka ce a sami'un ne amma as-sam'u alladhi yaliqu bi jalali wanda ya dace da shi ya yake Allahu a'lam basirun ne amma bil basr alladhi bil basr alladhi yaliqu bi jalalihi ya yake Allahu a'lam al iman bihi wajib isbatuhu wajib shi yasa suka kawo kaida suka cewa amir ruha kama ja'at yadda sifar Allah ta zo ku bai ku bi da ita ka kamar da soke lafiya ba ta da kun tsaya kuna ɓata lokacin ku ba wa ma ramaita mai ramaita walakin Allah harama wannan aya ce a cikin suratul anfal Allah yake ta ladina amanu idza laqitum ladina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar wa man yuwallihim yawma idin jubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannama wa bi'sal masir yalla ta ce falam taqtuluhum walakin Allah qatalahu wama ramaita iz ramaita walakin Allah rama وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم Allah yana ba da labarin abin da ya faru ne a yakin sunan. lokacin da aka dare aka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya gagara mushrikai gaba ya gagara arna yan gaɗan abin nan yan hawazin to a lokacin da manzala sun Allah ya umarce shi da ya ɗau ƙasa ya watsa ya watsa ba wanda ya saura a cikin kafirar sai da ƙasar ta cika muku ido suka dinga karo da nunan to sai Allah yake cewa yake so ya nuna wa musulmai cewa a filin yaƙi ai ba ƙarfin ku ne yake yaƙin ba Allah ne yake ba ku kulawar da yake kare ku ya raraka a nan shi sa yace idza laqitum allazina kafaru zahfan in kuka haɗu da arna zahfan sun yi cincirin da sun yi taro a filin yaƙi ko kuma sun tunkaro su ai zahifina lil qital fala tuwalluhum al adbar kaf ku tsorata ku juya ku gudu kaf ku tsorata haramun ne a zo yaƙi ka gudu wa man yuwallihim yawma idhin dubrahu duk wanda ya gudu kuwa to faqad ba'a bi ghadabin min Allah ya juya da fushin Allah amma an yadda mutum biyu sun sun gudu ba su da matsala wanda kadai ba shi da matsala illa muka mutaharrifan ne, sai wanda ya gudu amma juyawa ya yayi diversion saboda makirci na yaƙi, saboda yaƙi kan zamban abin da ake nufi shi ne. Wataƙila yana can ya haƙa wani rami ya yi irin tubau ɗin nan tarkon tubau da ake cewa tubau tarkon kura ya fafa kera ƙato a kuma ciki ya sa abubuwa na halaka to amma da ya tashi sai zo ya shimfiɗa wani abu mai kama da sai zai a kan ramu ko ya sa tarko makila a ƙasar ramu kamar yadda akwai arnan da suke kafa tarkon mutum a kamar 'yan arnan kalaba ɗin nan da sauransu wanda in an shiga daji suna kama mutum masu cinye to misali sai ka zo sai su ɗau sai sai sai zai ɗebi ƙasa sai ya yaryaɗa akan wannan ramin gaba ɗaya in ka zo daga nesa sai ka ya shi ne mako ƙasa ne amma da ka taka ba ka sa to sai a shiga ga wajen abokan gaba sai a kai musu kora su ma yake rarako suna rarako ka sai ka gudu sai ka gudu sai kai hanyar ramin su kuma za su biyo ka kaga sun ka gudu kenan ko ta dubran kana zuwa sai ka kauce kana kaucewa sun mai ka fada sai ka juyo kaga kai in harafta amma limaki da limaki da tilqital saboda makirci da dabarar yaki to shine ma'ana illa mutaharrifan liqitali aw mutahayyizan ko kuma kai kana nan kana ganin waɗannan 'yan tsaci ne bai da komai ba amma can ga wasu gwaraza can an rufan musu in ka kai musu ɗauki za ka iya samun nasara ko kuma kai ba ta waɗannan kake ba waɗancan annan su kake hari ya ka in waɗannan sun biyo ka sai ka gudu ba ta tasu kake ba domin ka je ka taimaka wa wasu ko domin ka je ka nufi shi ne to au muta hayyizan ila ko ka tafi kana so ka haɗu da wayansu mutane ko kuma abinda kwamandan ya ce maka kar a tsaya a nan a tsaya a can to da ka zo daidai nan sai wasu suke nema su ɓata maka tafiya da ka sai ka iya guduwa ka bar su ka tafi can inda kwamandan ya tura ka to in ba haka ba mutum faƙar ba a jamar min Allah wa ma'awahu jahannamu wa bi'sal masir sai Allah ya nuna mana abin da ya faru a yakin Hunain falam taqtuluhu ai ai musulmai sun ci nasara har aka samu ganima ko aka zo aka raba a hanya Allah ya ce to ba ku kake su ba walakin Allah qatalahu Allah ne ya kashe su to ana akwai akwai iskali ne mun dai san Allah ba a ganin sa da ido bare a ce gashi an gan shi ya dau makami yana kisa to anan tawilin shine walakin Allah qatalahum ta hanyar saukar da mala'iku ko ta hanyar ba ku karfi wannan kaga tawilin yana da dalili akwai karina kamar yadda wallahi al-masal ala da za a ce siyo min turmi kawai ka duba karina ka gane me ake nufi ba ce an sha wahala ba walakin Allah qatalahum barka ahli suna ba wai ce ba a tawili bane abinda suka ce shine ba a murguda ma'ana saboda tawili kuma ba a tsallakewa zuwa tawili sai in akwai karina Ƙarina kuma dolan dole ta zama ƙarina ce waziha kare san kace ba a fassara Allah ta Allah da ido ba to dan ni me yasa in kace saboda kama da mutum a ce to ah an ce maka Allah yana kama da mutum ne ido ido Allah da ido dole sai na mutum Allah ne fa ya faɗa wani dalili ne zai hana mu dora wannan kalmar ma'anarta ta asali inda akwai to da sai mu yi muhimsa amma babu tunda babu ku sai mu bashi a yanda Allah ya ce sun kuma za ka kawo sai ka wahala ka ka magana istiwa'i ne tun da ba ba asma wa sifat ke ba shi yasa kawai sai dai a bada misalai sai musamman to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma ramaita id ramaita kai ma san da kai jifan nan kaje ko mushrikai haƙiƙanin jifan ba kai kai ba walakin Allah rama Allah ne ya jifa shi ma kamar yadda muka ce a falantar sulum walakin Allah wancan fi haƙƙi a sahaba wannan fi haƙƙin nabi sallallahu alaihi wasallam wahdahu a sahabatu wan nabi sallallahu alaihi wasallam nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wahdahu sanda kai jifan Allah ne ya jifan ma'ana da kudurar Allah kai jifan da ikonsa da ƙarfafarsa saboda haka waye jifan kenan Allah ne lokacin da aka je aka ci nasara aka kada arna musulmai suka dawo sun ciwo ganima wa ya ci nasara Allah ne zali in tansurullah yansurkum dole mu ta zuwa mu in kun taimaki addinin Allah dalili ko saboda mun sani Allah ya sanar da mu a cikin alqur'ani da sunnar manzonsa cewa shi Allah baya buƙatar taimakon mu to anan tawili shine da balarabe yakan kawo irin wannan uslubin ya shafe mudaf ya bar mudafun ilai إن إبراهيم كان أمة أي ملة إبراهيم أولئك دين القيمة فذلك دين القيمة أي الملة القيمة من ثم أنا هين إيه هكا كاشين الأواب إلى ثورة رسول أما بزام بر أسلم ما أنا متفزوع وتم أنا ثورة سن كاويني dan haka tawili a tsawon da yake karɓaɓɓe a tsawon da yake mara karɓaɓɓe shi أنا wanda na ɗaya ba a sauka daga ma'ana ta asali haka nan ba saboda sarrai na biyu da aka sauka daga ma'anar saboda dalili ya zama dalilin bayyananne ne ba cikin kuɗaɗe ba Dalilin na uku kuma ya zanto saman da ƙasar na ayoyi misali in aya ce da aka yi tawilinta to samanta da ƙasarta bai saba da ita da aka bai saba da ma'anar da aka yi tawilin ba jillu alaihi lahab as-sibaq wallaha abin da ya huce da abin da zai zo a ga duka ayar ta saɓi ta yi daidai amma ka ce misali kamar cikin wani najmi izahawa ma balla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha allamahu shadidul quwa shine mala'ika jibril ko shine shadidul quwa din ko zumirratin ne karfi fassawa sai ya daidaita shiwa mala'ika jibril wa huwa bil ufuqil a'la manzon Allah ya ganshi a sasannin sama ce na ga mala'ika jibril wa ba'u tuttuni asjina Sun madana sannan mala'ika jibril ya zo kusa da manzon Allah fata dalla ya zo dab da shi fa kana qaba qawtain ya zan tsakaninsa da mala'ika jibril bai fi kaman bakaji bane au adina ko ma sama da haka kaga wannan duk ana magana akan mala'ika jibril ne tawilin wasu ce a'a sun madana fata dalla Allah yi fa kana qaba wa sayyid fa au adna misali nan fa auha ila abdihi ai fa auha Allah ila abdihi wai mun san ba mala'ika na ɗaya abin da yasa muka ce nan Allah ake nufi saboda al-ubudiyya la tasluhu li jibril min an ila jibril إنما تسلو لله وأنك قرينا من الكلام فأوحى إلى عبده ما أوحى في الله يوحي زواج ملائكة جبريل زواج من الله باونسا sannan kuma dalili na biyu in ka ce to yaya za a yi ana kamar yadda na ji wani yana faɗa a nan garin to to shikenan kuma an ma mayar da maganar gwaranci kenan ana cikin magana sai kuma nan a ce a ba a ambaci Allah a baya ba a mai da lamiri zuwa ga to nawa akwai kuma sai a kawo maka su da yawa a cikin alkur'ani ashabul yamin ma ashabul yamin في سدر مخدود وطله ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إناء كامله ما تاكا فنا لا أمبس يسوا إيه كوي لا أكميد للمير إزوا غير مرفوض إن كتاسي كوي في سيدة ما تاني لنا إكتين جل على ذلك القرينة ممكن بكرها أوقف إلا ربما أماوية إن المال بعد ورائح ورائح ويبقى من المال أحاديث والذكر حاتم الطائي ينا تفق عن كبواك الجبائب إن يفقي فري أما لي يزوكو يتي لعمرك ما يغني الثراء على الفتى إذا حشر جت ما هي النفس هذا بفقيت با أما كم أعاد عليها الذكر وأنا كما ليس بغريب لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام العرب هذا أعطيت أمينة يسا فأوحى أي فأوحى الله ila abdihi wa huwa annabi sawa qarinan nan ta cewa Allah ne ke wahayi kuma manzon Allah bawa sa ne sa muka ce wannan aya tana mutum Allah da manzon Allah san kuma saboda yadda siyakin zancen ya dauko sai muka ce jibrilu ake nufi kaga ba son kai bane kenan bayani ne yake biyowa an kuma ai bayani sai dai inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun ai qalbun ya'i wanda kuma Allah ya ma duk da haka kuma fa a hatta tawilin mu an yi tawilin hatta tawilin sifatin baya kaiwa marhalar da za a kafarta mutum sai dai kawai a yi hukunci akan cewa mutum ya yi kuskure Allah ya samu dace bayani akan aqida ba zai tsare ba ya qulu zikir eh, ya la nusihi wa yaqulu al bayan wal kalam idza kasura yunsi ba'dahu ba'dan Allah ya mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu